وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين ɗazu bayan sallan la'asar lokacin da muke tafsirin yamma mun sanar da magana itikafi cewa waɗanda suke son itikafi ga fom nan kamar kowace shekara sai su kokari su cika saboda sharuɗan da aka kafa na tafi da itikafi ɗin yau mun kai ramadan sha bakwai e, wato e, ya zama shekara 1438 wadda ya daidai da sha biyu ga watan eh, shida eh, miladiyar shekara ta 2017 muna cikin suratul bakara aya ta 159 ina jin za mu tashi to eh to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون نعم masu kallo da sauraro kuma za su iya وانا wannan karatu a shafinmu na wato kai tsaye ga shi ana watsawa sai dai kamar na ji wasu yi complain cewa da yamma sautin baya fita sosai to mu sani ko a din ne amma zai masu sauraro su iya aikowa wanda suke ji kai tsaye idan sautin ba fita sai shi wadda ke operating din abu sai duba mic din mai yiwa kan ne amma daga baya da wasu sun ce ya dan yi kiliya na'am Allah ya ce innal ladina yaktumuna 159 ko na'am إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم jiya mun ɗan yi dogon bayani akan wannan aya cewa tana magana ne akan waɗanda suke ɓoye hukunce-hukunce wadda Allah wadda sarki ya saukar a littafinsa amma ya zanto malamai suna ɓoyewa a cikin bayani muka jiya cewa hanyoyin boyewan malamai wani lokacin suna boyewa shugabanni wani lokacin suna boyewa talakawa kuma mun faɗi hanyoyin da suke ah, boyewa shugabanni jiya mun yi bayani kuma ta hanyoyin da suke bi suke bude ma suke boye ma talakawa eh, to duka da duk wata hanya da aka bi in dai boye abin da Allah ya saukar ne to wanda haka yana cikin la'anan Allah yana cikin tsinuwa la'ana kuma ma'ananta shine a tard da ar-rahama wato ko a kori mutum daga aljanna a kore shi daga rahama a kai shi wuta da haka yanzu ko mutum ne kace Allah Allah ya tsine masa wato kenan kara roƙon Allah ya nesanta shi daga aljanna ya kai shi wuta Allah ya sauwaka akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka yi masa tambaya akan abin da ya shafi ilimi na addinin musulunci sai ya boye sauran tashin kiyama za a yi masa linzami na wuta Allah ya tsare mu Allah ya sauwaka saboda nan cin amanan addini ne cin amanan shari'ar musulunci ne a yi wa malami tambaya akan abin da ya sani na hakika ko ya ki amsawa alhali ya sani ko kuma wajen amsawa ɗawi ya amsa akasin abin da shari'a ta ce wato bai ba da amsa ta son zuciya ya ba da amsa na ra'ayi don wasu eh, bukatu nasa ko wasu manufofi da yake sa dai wasu malamai suke boye ko su karkatar da irin tambayan da aka yi musu kuma na ita ce al'ada da ɗabi'a ta Yahudawa a sakamakon haka nema Allah ya tsine musu albarka yake cewa لعن الذين كفروا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يوا ياي ياي الله ce لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah ya ce an tsine ma Yahudawa a harcen Nabi Dawud alaihi salatu wassalam da kuma harcen Annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam me yasa ka tsire musu kanu la yatanahawna munkarin fa'alu yawa labi sama kanu yaf'alun kanu la hauna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun hatta kai ma koye ilimin su da boye gaskiya har mata kai ma ba su ga mummunan abun an yi sai su shiru abun su sun san abun barna ne shari'a su ta yadda da shi ba addinin su bai yadda da shi ba sai su ja baki su shiru su ɗan ba ruwansu to wannan ma ɓoye ilimi ne ɓoye gaskiya ne wanda ya ka Allah ya tsine masa albarka Allah ya sawwaka Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullah waɗannan su ne wanda Allah ya tsine musu wa yal'anuhumullah idan kuma duk wasu masu la'ana su ma an ba su dama su tsine musu sai sa malaman suke cewa yajuzu ko kuma tajuzu la'anatul kafir amma ba bitta'ayini ba alal umum ba bitta'ayini ba domin an hana la'anta da tsinewa bitta'ayini wato specifically ka nuna mutum ko ka ambaci mutum haka da ka iya cewa Allah ya tsine makafirai to amma mutum ɗaya daga cikinsu ba su hatsi ne saboda ba san irin ƙarshen cika wanda zai yi ba ta yi daga baya Allah shirye shi ya dawo zuwa ga rahama amma ba zai aice kafuran duniya gaba ɗaya su musulunta ba wannan mustahili ne ba da taɓa yiwa ba yawwa don Allah cewa da ya so da ya samu a kan addini ɗaya kan al'umma ɗaya kuma bai wani bai so ba bai alkawari ba amma don mutum ɗaya zai iya musulunta Allah zai iya shiryar da shi hanya ta gaskiya saboda kan nan la ta juzu la'anatul kafir bi ta'yini an gane yawa na'am Allah ya ce illal ladina tabu waɗanda su cikin wannan la'ana so da suka tuba an san tuba kuma shine abin da kai ka yi kokari ka gyara shi ta hanyar koma zuwa ga Allah madaukin sarki wasu nan suka bayyana a suka getta barnan da suka yi a baya na ɓoye ilimi shine wa bayyano suka suka yi bayani karara in fatawa ne suka bayar bisa son zuciya su zo su canja ta in ilimi ne suka ɓoye su zo su bayyanar da shi in za sun haɗa kai da shugabanni ne suka kifa ɗan gaskiya ne zo su bayyanar to in sun yi haka Allah ce fa'ula ya tuba alaihim waɗannan ka Allah ce zai karbi tubansu kuma wa ana tawwabu rahim Allah ce ne mai yawan karban tuba mai jin kai mai rahama na'am إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ula'ika alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan a ajma'in Allah ce waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai to irin waɗannan la'anan Allah ta tabbata a gare su la'anan mala'iku ta tabbata a gare su na mutanen duniya ga baki ɗaya su ma sun tsine musu albarka me bambancin magana da muka yi da na yanzu cewa ba a la'antan kafirai ga baki daya ai ba la'antan kafiri shi shi kadai sai dai bitayin sai dai a ba sai dai gaba daya sai dai umuman to umuman din ma idan idan sun mutu suna kafirai wannan ya halatta al'ane su gaba baki daya idan fa sun mutu suna kafirai kamar yadda wannan ayan ta tabbatar an gane kenan in ba su mutu ba ma in da umuman ne ya halatta in sun mutu ma ya halatta amma bi ta'ayini mutum ɗaya in dai bai mutu ba yana kafiri in bai mutu ba inda ransa ne to ba la'antansa an gane yadda abun yake in bai mutu ba amma in ya mutu kala ne shi wannan ba matsala inda ya zanto akan kafurci ya mutu innal ladina kafaru da suka kafurta wa matu suka mutu wahum kuffar alhalin suna kafirai ta ulaika alaihim la'anatullah wadana akwai la'anan Allah akwai nisan tawon Allah da rahama da zai da yayi musu wal malaikata akwai tsinuwan mala'iku a kansu wannan su ajma'in da sauran dukkan mutanen duniya baki daya na'am ci gaba khalidina fiha لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها la yukhaffafu anhum al'azab wa lahum yunzarun Allah ce wannan la'ana za su dawwama a cikin ta khalidina fiha wannan damiri ne zai koma zuwa ga al'ana eh ay yakhluduna fil la'ana za su dawwama a cikin wannan tsinuwa na Allah daga duniya har lahira Allah ka tsare mu daga duniya har lahira suna cikin wannan tsinuwa na Allah an gane kuma la an anhum azab ran tashin kiyama ba da a musu saukin azaba ba ba maganin sauki tunda sun mutu suna kafirai wala hum yunzarun kuma ba da saurara musu ba ko da na minti daya ko sun yi kuka ko sun yi ihu ko sun nemi agaji ba mai saurara musu yawa da a ce musu ku yi kira wa ma du'a kafirina illa fi dalal duk ihun da da su duk kiran da su a banza ne ba mai sauraron su Allah ya sauwaka Allah ka tsare mu ilahukum ilahu wahid لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Allah ce abin bautan ku ɗaya ne shi ne Allah ba wani wanda ake bauta ba a bautan mala'iku ba abotan annabawa ba abotan aljanu ba abotan shehunai ba abotan waliyai ba abotan rauhanai ba wanda ake bauta mai sai Allah shi kadai an fahimci wannan na kana duk wanda ya bautan wani wanda ba Allah ba wannan ya shirka ya kuma kafurta Allah ya tsare mu wa ilahukum ilahun wahid abun bautan ku Allah shi kadai ne kuma bauta sau da muna yin bayani cewa bauta ba sai ka je ka kawai ba ita ne ka wa mutum sallah ko kai masa sujada ko ka a duk wani abin da ake kiransa bauta addu'a ne rantsuwa ne yanka ne bakace ne duk wanda ya wani wannan ɗaya daga cikin wannan ya kafurta an fahimci wannan yawwa fa huwa rahmanur rahim Allah shine mai rahama mai jin kai إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من رزق من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض نعم فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها نعم. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allah ya ce lalle wajen halittar samai da ƙasai ka daga kanka ka dubi sama ka dubi kasan da kake tafiya a kanta eh? walfulkin lati ta jiri filbari da manyan jiragen ruwa masu ɗaukan ton dubbai motoci ɗaruruka ko dubbai a kansu suna tafiya yanzu dubi jirgin da amurka ta yi na da yake ɗaukan jiragen sama na yaƙi zai ɗauki jirgin sama ɗari na yaƙi ya je ya sauka kuma ya dawo ya tashi a kansa kaga wani akwai aya Wa ya yarda musu in Allah bai yarda ba yanzu ka jefa allura mana ka gani a ruwa ba sai ta nitse ba ko ka jefa fatanya ko gatari ko wani ba ma ya kai jirgin ruwa kuma yake kan ruwa me yake rike shi su wasu sun san Allah ne awa ba za su ce maka ga wani abu ba Allah ne kawai ke rike da shi ka Allah ce wal furkin lati ta fil Bari da jiragen ruwa waɗanda suke tafiya a cikin teku bima yanfa'un nas da kayan mutane kayan amfanin mutane kayan kasuwanci ne kayan kere-kere ne ga sunan dai yanzu ba wani hanyar sufuri da ya kai na jirgin ruwa casa'in da tara abin da ake ɗauko ake kaiwa ƙasashen waje a duniya a jirgin ruwa ne a jirgin ruwa ne sannan wa ma'an zalallahu mina sama mimma da ruwan da Allah ke saukara daga sama duk ruwan da muke samu daga sama yake wanda muke sha muke abin nan Allah ce fa aya bil arda ba'da mautiha bayan kasa ta mutu ta bushe in ruwan sama ya sauka kuma ya tara yanzu gashi nan kasa ta fara rayuwa an jima kaɗa za ta zama kore shar duk inda ka duba a gaya maka kyau da gani saboda ta riga ta rayu da tana mace baka kirin fatsai ja amma yanzu za ta zama kore shar ko ina wa basa fiya min kulli dabbatin ga dabbobi nau'i kala kala kala da Allah ya watsa ban kasa kala kala wani na tafiya a cikin sa wani rarrafe wani kafa hudu wani kafa biyu wani kafa gasu nan dai kala kala halittun Allah Allah ce kai waɗannan abubuwa idan an ƙirga su kowane ɗaya daga ciki la ayatin liqaumin yaqilun ayoyi ne abun lura ne ga mutane masu hankali to Allah ka sanya mu a ciki mutum mai hankali kuma idan ya lura cin Allah ne waɗannan abubuwa me kamata yake nan ya bauta ma Allah shi kadai awa ya bauta ma Allah shi kadai na'am ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله نعم والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله أن القوة لله جميعا وأن الله وأن الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الله يكي daga cikin mutane wato kafirai kenan man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai da kan riki waɗansu mutane ya sanya su a matsayin kishiyoyi andad jam'u nidd need kishiya and that kishiyoyi kishiyoyi gawa ga Allah Allah yana yi su ma suna yi Allah na bayarwa su ma suna bayarwa Allah na azurtawa su ma suna azurtawa Allah na bada mulki bokaye ma na bada mulki Allah sauwaka ai ta tsaface tsaface tsaface tsaface tsafi kaburci ne kuma a shari'a musulunci an kama matsafi kuncin sa kisa ne an fahimci wannan na'am eh, Allah ya ce hum ka hubbillah yadda suke son Allah haka suke son waɗannan kishiyoyin Allah ɗin kai waɗansu ma sun fi son kishiyoyin dan yanzu akwai wani da ka zagi Allah a garin nan cikin garin nan in ka zagi Allah sai wuce abunsa amma in ka zagi shehunsa za ku da ku Allah za ku da ku da shi za ku da ku akwai wani da ka zagi manzon Allah ko sunnan manzon Allah Allah ba zai damu da kai ba amma in ka zagi waliyinsa sai inda karfin sa ya gaza to ya ka gari na amanu shaddu hubban lillah wanda suka da imani kan tsananin soyayya tana gawa ga Allah Allah ka sanya mu cikin su yawa yanzu muna tsananin soyayya ga Allah Allah ya ce ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب Allah ya ce mana za ka ga waɗanda suka zalinta halin da za su shiga ran tashin kyawa lokacin ga su azaba kiri-kiri ga wuta a gabansu ga mala'iku sun kewaye su ba gurin gudu ba kuma dawowa duniya ba kuma roƙon da za su yi a karɓa babu shi wa annal quwwata lillahi lanin kuma sun san ba tsami ba dabara duk ƙarfi ga baki ɗaya kawai na Allah ne mala'iku kawai lokacin suna jiran umarnin Allah ne in yace kama shi ku kama shi kenan sai kamawa kawai eh. to a lokacin Allah ce zaka ga tashin hankali za ga ainihin halin da shiga wa annan shadidul azab gashi kuma Allah ne tsananin azaba ne wa kafirai Allah ya tsare mu إذ تبرأ الذين اتبعوا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب yace Allah ce in tashin kiyama ta yi akwai lokacin da waɗanda aka yi musu biyayya biyayya ta ƙarya biyayya ta ƙarya biyayya kan sabo lokacin da su barranta da waɗanda suka yi musu biyayya ɗin waliyin da ka riƙa kai masa biyayya na ƙarya ce ba ne ba ka ne ban ce ka bi ne ba shehin da ka riƙa akan ɓata ko malamin da ka riƙa akan ɓata ko shugaban da ka riƙa akan ɓata ranar zai barranta ta ce ba ni ba ka ne ban ce ka riƙe ni bisa ɓata ban ce ka bi mun biyayya bisa sabon Allah ba ba ruwa na awa ranan kuma ga azaba nan a gabansu ba wurin gudu wata katta bihin asbab duk wata sila duk wata alaka ranan ta yanke ranan ba magana a wannan malam ne mana almajiri ne a ranar hide bakar magana yana malam Allah ya tsine maka kai ka batar da mu shugaba wani Allah ya lari kai ka batar da mu ba dan kai kabatar da ni ba da ban shiga wannan hali da nake ciki ba shi kuma ya na ni na ci da dole ce ka bi ni akan abin da nake ni nace maka ba فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط أو وبرزوا لله جميعا ranar gabaki daya ba mai ɓuya ba mai fakewa ga kowa yana gaban Allah wa ƙala du'afa'u mabiya kenan masu rauni mabiya talakawa na saka za su ga manya manyan su shugabannin su malaman su har sai inna kunna lakum taba'an muka duniya mu ba san kowa ba sai ku kawai mu bin ku muke ka ka ka ka duk inda kuka yi muna nan fa hal antum mugununa anna min azabillahi ne shi to yau za ku iya dan rage mana dan kankare mana wani abu da cikin azaban Allah za ku iya to me da su ce kalu lau hadana lahu la hadaina kum suka ce ai da mu ma shirye ne da mu shirye da ku mu ma batattu ne eh kaji na zai ta inna kunna gawin fa da ka tuna wancan aya din fa gawaina kum kama fa agwaina kum inna kunna gawin da kaji ga shehu ne da kansu da malamai kun da su suna cikin bata العذاب مشتركون كاجي في azabi mushtarikun ranar za haɗu gaba ki ɗaya cikin azaba suka ce inna kunna a inna kunna gawain mana suke cewa inna gawainakum fa inna kunna fa gawainakum inna kunna gawain suka ce mu batattu ne mu sai za mu kabatar da ku amma nan a ko da duniya ko da zai da shi bacacce ne har ya faɗa da bakinsa amma can uwar bari uwar bari za ta samu ta shi da kansa ce ya da shi ɓacacce ne ya kuma ce ya ɓatar da mutanensa ne saboda shi ma ɓacacce ne ranar tashi shaidan ma zai ce shi ɓacacce ne قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم نعم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي إيه. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نعم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي نعم إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم يعني إن الظالمين waye ke ce inna zalimi lahum azamu alim shaydan sai ga shaydan yana kira mabiya bayansa wanda suka bi su wanda suka bi shi yana ce musu azzalimai <laughs> kuma yana cewa fala ta lumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni don't blame me blame yourself kar ku zarge ni ku zargi kanku kai ka ji abu kaman fim kuma wallahi haka dai auko eh dai ce Allah ya yi hukunci hukunci na gaskiya na yi muku alkawari amma yau na saba alkawarin wa ma kana liya alaikum min sultan yau kan ba da wani iko a kanku dan tashin kiyama kenan ya ce dama a duniya ni na kira ku ne kuka amsa mini iyakan iko na kenan na kira ku kun amsa amma yau ni ma bari iya kai na komi ba balle in muku na haka dai shi dan dai ce to kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku yawwa ni ba zan iya muku komai ba ku ba za ku iya mun komai ku ba za ku iya mun komai ba an gane wannan to kada mutum ya sake je irin wannan matsayi duk wata hanya ta shedan ka nisance ta kawai shine zaman ka lafiya yawwa kuma duk wani wanda kake tare da shi akan duk wata aqida ka tabbatar da kana da dalili kana da hujja an gane wannan tayyib iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa rawul azaba wa taqatta bihim al-asbab asbab shine asila alaka idan yau kana alaka da wani alakan malami ne da almajirinsa to in ka bi shi kan bata za ku yi baran-baran wani alakan za ta yanke in alakan muridi ne da waliyinsa ya bi shi kan bata ranar wani alaka za ta yanke in sarki ne da fadawansa fadawa suka bi sarki kan bata kan umarnin da ya musu ya saba wani Allah suka bi shi ranar wannan alaka din za ta yanke in shugabanni ne na siyasa da yaransu 'yan siyasa suka yi musu biyayya wajen saban Allah ranar wannan alaka za ta yanke ranar ba ganin girma ba ganin daraja domin duk wanda ya ya batar da kai sai kun yi tsiniwa tare da shi yana Allah tsine maka kana Allah tsine masa gaba ɗaya tukuna Allah ce ta taqtasimu ladayya wa kadkadamtu ilaikum karanta mu ji قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد أوا الله شيء لو تلاقي جايية tsakanin su ‘yan wuta ɗin da mabiya da shugabanni Allah zai yanke su kala Allah zai ce la tattasimu ladayya ku daina ja in ja a gabana Allahu akbar wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id abin da ya same kuɗin dinnan tun a duniya an gaya muku tun a duniya haka za ta kasance amma ba ku gyara ba na haka ba maganan ja in ja yawwa sai ina kenan sai wuta Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ci gaba wa qala alladhina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum la tabarru minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم الله وما هم بخارجين من النار في الله في الله كنا في الله في الله الله بيقول كوم يبا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا kazalika yurihim Allahu amalahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar Allah yace ranan mabiya mabiya ba muridai ko gane bane almajirai fadawa talakawa za su ce ya Allah ya Allah shin zai a da mu gidan duniya damana lau an da za karratan a mai da mu gidan duniya mu sake rayuwa idan muka je fanata barra a minhum za mu yi baran-baran da waɗannan da suka batar da mu ba za mu sake din su ba za mu yi fito na fito su za mu yaƙe su ba za mu bi su akan bata ba kama barra umina kamar da suka barranta gare mu suka ce ba su ba mu to a mai da mu gidan duniya mu ma a can za mu ce ba mu ba su kaga kenan ba maganar girmamawa ko da da a dawo ma za su dawo ai ya zama Allah ya ce a ah, kazalika yurihim wallahu amalahum wa salatina haka Allah dina mutum aikin da suke a duniya iya tafi a banza duk sun yi sa kuma wa mahum bi kharijina min an ba za su taba fita daga wuta ba da su da magoya ba ba mai fita ba kuma dawowa ba dawowa duniya ba fita daga wuta kai wannan ita ce asara Eh, suna tamanni ina ma su dawo duniya lau na lana karratar da man da dawo da su duniya su maimaita rayuwa su yi baram-baram da shugabanninsu su yi baram-baram da malamansu da suka batar da su Allah ce ina aikin da suke ya zama asara ba dawowa kuma ba za su taɓa fita da wa ma hum bi kharijina minan nar ba fita daga wuta har abada sai ko wata cuta ne aka ce maka har abada ba ka warke ba ai eh, malan ka shiga matsala balle azaban wuta dan sa ya tsanka gaji mana dan sa ya tsanka gaji kwanan nan nan muna tare da wani yaro na nan sai ya sa kawar <laughs> hannun sa wuta oh, ai ba nuna wa yaro wuta ai bai ta bai santa bane yanzu gobe dai saki sa hannun sa da karin karin farkon yaro zai dan kai wuta ya bar ba shi dan taba yi me san ta bane me san wuta bane wani yake cewa wai idan ka ga mutum ya taka wuta ya tsalle kar kai mamakin sa kai ma haka za ka yi in da wuce za ka wuta ka ga ya tsalle ya yi jumping to kar kai mamaki kai ma in ka takan haka za ka yi <laughs> Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare daga wuta ci gaba يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا wala تتبعوا خطوات الشيطان innahu لكم adun مبين Allah ce ya ku mutane ku ci duk abin da yake cikin ban ƙasa halalan tsayiban a matsayin halal kuma mai daɗi to kaga tun an ce tsayiban kenan duk wani abin da ba tsayi ba cinsa haramun ne ta ba tsayib ne giya tsayib ne gwata tsayib ne aka ce tsayib mai daɗi wadda ba zai bugar ba ba zai sama cuta a jikinka ba to halal ne sai sa abubuwan da suke haram mu yan kaɗan ne yawancin sun kabi suna cutarwa suna cutarwa in dabbobi ne ka bi su wadda aka haramtar suna cutar yanzu dauki alade alade yana cutarwa yana cutarwa amma irin su shanu su raƙuma su ba za ka samu ba su cutarwa wannan haka Allah ya ce ku ci abin da ke cikin ban ƙasa halalan tsayiban amma wala tattabi ta shankar ku bi hanyoyin shaɗan fa duk wani abin da ya saba ma shari'a ana kiransa ta shaytan hanya ce ta shedan wajen abincinka ne in kana ci da haramun to kana ci ta hanyar shaiɗan. idan aikinka ne in ya saba ma shari'a to kana bin hanyar shedan duk wata sana'ar da za ka yi in musulunci bai daidaita ba to ka sani hanyar shedan kake bi kuma shedan Allah ce abokin gaban mu ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa. Allah ce dawa abokin gaban ku ne kuma ku rike shi a matsayin abokin gaba idan kuka rike muka rike shi a matsayin abokin gaba za mu bi rudin su za mu bi hanyar sa kaka ba da mu bi ba yawa ku dan yi hakuri wannan motsin ana dan gyara mic din mu ne da ma sika mu mu ta lalace tana ta dan ma matsala to an je Kano an gyaro mana to yanzu mic din ne yake da dan matsala na ji akwai dan yanke da hanya idan mun zare na cikin mu mayar can da aji a waje in kuma mun zara na cikin muka mayar eh, na waje ba da a a ciki ba ta zai za muka ce tabarin mai da shi a ciki na waje sai su yi hakuri in an gyara su ma za su ji yanzu kusan waje ba a ji ciki ne kawai na'am waya din na mic din ne karin yayi yawa ciki ba karin generator eh to a jiwa kulle mana karin fanka ne ba generator eh, sai za amma mun kaga mun kashe wannan يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشنا إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن ta على alallahi ما لا Allah ce iya kashi shaɗan kullum abin da ke umurtan ku da shi shi shine bisu munanan aiki ku yi zina ku sha giya ku yi kisan kai ku yi kuyi ku yi ƙarya ku cire ba, ku yi zamba ku yi nai duk wata ɓarna shaɗan umarni ke da ita walfasha da kuma alfasha albasha ne duk abin da ya saba ma shari'a da su da alfashan suka zo to kowanne ma'anan sai kan sha bambam an gane amma kowanne na eh, matsayin zaman kansa kowanne zai iya daukan ma'anan kowanne su zai iya daukan ma'anan alfasha alfasha zai iya daukan menene asu to anan asu zai zama duk wani mummuna alfasha na zai zama zina Allah ya sauwaka wa an kulu ala allahi ma la ta'lamun kullun shi dai yana so ku faɗi maganganu da suka saba ma aqidan manzon Allah aqidan musulunci munanan aqidu to shi dan yana so ku dauke su a matsayin aqida kuma kuna faɗan su eh ku riki wani wanda ba Allah ba ku ce masa Allah ko gane bane wai wani ba azurta ku ce na azurtawa wa an ta ala allahi ma la ta'lamun ku rika faɗan wasu maganganu ku dangana su ga Allah alhali ba ku san matsayin su ba Allah bai alƙawarin wani kaza bane ka zo kana ce masa wani kaza ne Allah bai faɗa ba kana ta faɗa to duk wani aikin shedan ne shedan ne ke waɗannan abubuwa wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum yawwa fala yubaddikunna azanal an'ami wala amurannahum ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أوا شديك ولو دلنهم ولو منينهم ولعامرنهم فليبتكن آذان الأنعام إيه. ولعامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا الله يسوى ya yayi rantsuwa ce wallahi yana batar da su sai na sa musu buri shine wala umanniyannahum buri ka san buri yana hana mutum bin Allah fa ko gane bane wallahi buri yana rage imani kuma in kana da buri da yawa duk abin da Allah ya maka dai hana maka godiya ba ba za ka gode ba don za ka gabba kai a cibin ɗin abin da kake so ba kullum kana ganin wani ne a gaban Ka kana so ka iso shi don haka nan mai yawan buri ba ya gode ma Allah in ya samu mota ɗaya to yana buri ya samu biyu uku hudu biyar goma in gida ne ɗaya biyu da aka har mutuwa ta zo ta ɗauke shi bai cimma burin ba bai gode ma kuma Allah ba sai kaga wani ita ce asara sai za karshe Allah yake cewa duk wanda ya ɗauke shi da matsayin waliyi kuma bayan Allah faqad khasira khusrana mudira wanda ya asara asara take a fili ya iduhum wa yumannihim aikin shedan kenan kullum yana musu alkawari na rude wai manihim kuma yana samu mai kenan eh, buri wa ma ya idu huma shaitanu illa gurura shaitan duk wani alkawarin da yake a ruɗi ne kawai ruɗi ne babu gaskiya a ciki Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka Allah ya ce inna ma ya kun bis-su'i wal-fasha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun وإذا قيل لهم اتبعوا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يمتدون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana eh awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun Allah ce idan aka ce waɗansu mutane ku bi abin Allah ya saukar shine musulunci shine shari'a shine addini sai ce a ah, bal nattabi qalu bal nattabi ma alfaina alayhi aba da suka ce a mu abin da muka samu iyayenmu suna shi da mu bi kawai ba ruwanmu da wahayi ba ruwanmu abin da aka saukar mu yan gargajiya ne mu abin da muka samu iyayenmu suna shi da mu ba za mu saba ba ku je da sabon addinin ku ba ba kaza kaza sunna bane kaza a to ku je ku ta yi mu abin da iyayenmu ba su yi ba ba za mu yi ba su me hujjan su alaba alaba hujjansu kawai reference ɗinsu document ɗinsu iyaye ba su da wani reference da ya wuce iyaye ina kuka samo iyayenmu waye koyar da ku wannan iyayenmu me yasa kuke yin wannan don iyayenmu sun yi duk inda ka kewaya da wanda bai san addini ba Iyakan reference ɗinsa iyaye Allah sauwaka sai Allah ya mai musu da martani ya ce Awa awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala ko da iyayensu na mahaukata ne ba sa kan shirya duk dai suna bin iyayen nasu duk dai ko da babanka bai da hankali bai san komai kuma ga addini ba kuma duwaka kana kaba hujja da shi ba hankali cikin wannan ba hankali Allah ya sauwaka ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون مالا تام تام من سورة ايه Sara minti sha biyar goma saura na aka foma eh gaskiya mun yi latti wajen wa masalul ladina kafaru ka masalul ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summun bukumun umuyum fahum la yaqilun Allah ya ce kwatankwacin kafirai kwatankwacin kafirai da rashin hankalinsu da rashin fahimtar addininsu da rashin ganewansu kamar mutum ne wanda shike baya ji baya gani baya magana kawai sai dai buɗi baki yana fitar da wani sautin da ba a ji wannan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Allah Allah Allah ka tsare mu ka Allah so ga ɗakin ƙaba ga ƙaban kanta amma kuma kun ga wanda yake cikin hoton ɗan korom ne kawai suka yi Allah ɗan korom ne ya dan yawa ina ga kaman ba da ma fa an yi wani irin wannan kuma yawa wato wannan sabo ne ko ana sabantawa ne na awo oke oke wacce aikin hajji ne wancan aikin haka ne aji ne suka ɗauki hoton suka saka suna masa addu'a wannan kuma gashi na na Ramadan ne ga nan fasting of Islamic Sharia fasting according to Islamic Sharia Ramadan Karim fasting according to Islamic Sharia manya sai kuma ka zo ka saka dogara a jiki gashi ga wajensa ga kaba ga masallacinta ‘yan kwaram ne kawai ‘yan kwaram ne cikin musulmi Allah ya sawa wa ya samu wani abu ne ka ne tsarawa ko wala ‘yan neman kudi ne yanci da addini su ne irin waɗannan kusan duk cutar da musulunci da ake a duniya wallahi tallahi da irin su ne wallahi da su ne duk cutar da musulunci duk ba wai ƙasar Najeriya ba duk ƙasashen duniya in kaje Afghanistan ne Iraki ne Syria ne Libya ne Chechnya ne Kashmir ne duk inda kaje irin waɗannan masu abun duniya wadda ba sa tsoron Allah ba sa tsoron haɗuwa da shi bukatunsu na duniya kawai suke nema wallahi da su turawa da yahuda suke amfani wajen cimma dukkan bururukansu da suke wallahi da su suke su da na farko ba su tsoron haɗuwa da Allah ba a wani babu su su babban gol ɗinsu babban abin da suke so su yi a cibin kuɗi kuɗi kuɗi Allah ya sawa Allah ka tsare Allah ka tsare mu hato shi kan in dai da su goyi ba su akan duwa wanda da yake yi zai ba su ai zai ba su zai ba su zai ba su zai ba su a ah, cikin ramadan dina ayan ko wai zai dauki nauyin tafsiri na na ca ah, ba bukata ba bukata ba bukata a ji a dauki na wasu can mu a bar mana namu da can ba shi yake dauka ba balle yanzu ya ɗauka kuma in ya kau ba shi zai ɗauka mana ba ko shi zai ɗauka allah nan da muka dogara gare shi shi ne dai ba mu abin da za mu ɗauki nauyin wannan abu wannan shi ne kawai waɗannan allah shirye su mala abubakar gari wannan tsaraban na baka ita nan gida ne ba na so na baka malan karanta mana tambayoyi Assalamu alaikum. Tambayoyi ana sake tunatar da mutane cewa in da sai shiga ita kafi a wannan ah, azumi da mai ka sunansa ga Malam Raji Malam Raji. Sai eh, an tare da karatu tukuna sai ya same shi. Mm. Mhm. Shi gaba? a wannan kuma tambayin cewa mai hukuncin mutumin da ya sake mace a ta ta yi aure amma sai ya yi ta kokari ya raba ta da mace mijin na sake aurenta idan har ya samu nasara sai aure ta yi matsayin auren da ya yi sake mutum ne wai saki matarsa har ta idda ta je ta auri wani ta amma yana ta kaiwa da kawa sai ya raba ta da wannan sabon mijin nata wannan haram yake aikatawa kuma inda za a kama sha shari'a da a masa hukunci za masa hukunci yawa ba daidai ba ne tun da ka sake ta yanzu ba kana magana da matar wani ne ko ba da matar wani kake magana ba kuma kana son ka raba auren kuma da kai ka sake ta wannan ba daidai ba ne gaske Allah ya tsawaba ci gaba in ya aure ta aikata haramun mana auren wanne auren a kamar wajen imama na ce auren bai yi ba misali ma shi imama da abin da ke cewa da mutum wani zai sake matar saki uku sai haɗa baki da wani ko muridinsa ko almajirinsa ko abokinsa ya ce ka je ka aure ta ka sake min kayana don ya halatta masa ita daga saki ukun da ya mata ta wajen imama ne inda dai je auro ta ya zo ya sake ta to ko ta dawo wani auren da yi ba to balle wannan ma ba ma haɗin baki bane haka kowane ne ya aure ta yana son matarsa kawai ka je kana ta kokarin raba su ai akwai mutanen ma da suke daukan kuɗi suke biyan mace ta wai ta kai kara dan ta rabu da mijinta wannan duwar ramu ne gaskiya musun ce bai da wannan ba a wannan kuma tambaya ce da take zuwa ta masu kallon wannan shiri ta facebook ko eh kun eh. hukuncin kuɗin da ake ba wa mace da aka sake ta a wasu ne ce daga dokta na kuli kenan eh, a kudin da ake ta an sake ta a kudin da ake biyo mace an sake ta kashi biyu ne akwai na isani wadan ka saki matar kai da kanka sake ta ka dan mata isani ka ta dan kudi ko zannuwa ko na wannan shari'a mun ce ya da shi qur'ani ma ambata sai kuma saki wanda take a bata kudi wannan ne kul'i misali nan kun yi rabuwa ne rabuwa da ko ba daɗi aka ta ce ka ce a tamayar maka mayar maka da kuɗin sadakinka ita ba ta son ka shi da ke ce masa hul'i eh wannan ya halatta ka karba ya halatta ka karbi kuɗin ka wani ya zo wajen manzo Allah suna rikici da matarsa manzo Allah ya tambaye ta abin da ya ta ce ni son sa ne kawai ba na yi ba ki son sa eh da ki mayar masa da sadakin sa ce da ta mayar masa in yana son kari ma da ta ƙara masa ita kawai son sa ne ba ta yi me ki to dama me ba ki sadaki ta ce gonarsa ki mayar masa ce ga gonarsa wannan shine ake ce masa khul'i ya halatta mace kawai ta ce ba ta son ka ya kace to ki bani kuɗin jin yi wani aure ko kuma ki bani kuskuɗin da na kashe miki in ta yadda ta baka aure ya mutu shine ma har malamai suke ta ji an cewa in haka ya faru shin wannan aure ana iya yin kome a ciki ba kome misali kafin ta gama idda kana damar ka ce ka dawo da ita bayan ta baka wani abu ka karba yawancin malamai suka ce ba zai yiwu ba in dai ta ba kuɗi ka karba ba maganan kuma ka ce ka mai da ita sai inda ya danta kuka daidaita wannan kuma shi na. amma ba wancan privilege din da shira ta yi maka cewa matan kafin ta gama idda kana daman ka dawo da ita wannan ya wuce sai in bata baka wani abu ka karba ba na'am a wannan ma daga wannan facebook ne eh. cewa wai me hukuncin mace da take take al'ada na sati daya sannan ya ɗauke ta yi wanka ta fara sallar azumi bayan kwana uku kuma sai ta fara ganin wani abu mai ruwan ah, makuba na fitowa daga gabanta to ta ci gaba da yin sallah amma kuma daga baya abin da ranar ta shine take son ta jime matsayin sallar da azumi da take a wannan bayan ta yi kwana bakwai jininta na al'ada ya ɗauke sai daga baya bayan kwana ko wani ruwa ya zo mai kamar makuba makuba wato wadda ba ainihin Eh, bakikkiyar rike ba mu yadda jinin haila yake ba to nan ba za ta dauke shi a matsayin jinin haila ba ba zai hana mata azumi ba ba zai hana mata sallah ba zai hana mata komai sai dai illa iyaka abin da aka ce a kowace sallah ba za ta yi sallah biyu da alola ɗaya ba kowace sallah sai ta sake mata alola amma wannan ba za ta dauke shi a matsayin jinin haila ba ne domin jinin haila maza Allah ya faɗa damun aswad yu'raf jinin haila mata sun sun sun riga sun riga sun san shi in shi din ne daga ya canja kala to ba shi bane tanko ba shi bane ba a sa a matsayin jinin haila ba zai hana azumi ba ba zai hana saduwa ba zai hana komai ba ba zai hana sallah ba na'am kuma tambayar cewa me hukuncin mutumin da yana ganin ana laifi a gabansa amma wai saboda ya jin kunya ba ya iya magana ya zama shaitanin akharas ya zama beban shaidan ana laifi a gabansa saboda yana jin kunya ba yi magana ba wannan shi ya bata duniyan yau ana suna kallo ana sabon Allah a gidajensu a ofisoshinsu a shagunansu a unguwanninsu kai har a masallaci ma mutane nawa ne za su su ga yara suna tsalle suna ihu a masallaci su yi shiru abin su ruwansu wanda kuma wajibin ka ne ka kwabe su ka hana su in akwai ladabin da za ka yi musu ma ka yi musu amma mutane ce ba ruwansu to ba in kai ka ce ba ka ni na ce ba na wance ce ba ruwa waye waye mai gyaran mala'iku ne za su sauko daga sama su gyara wannan da ake annan ba daidai bane Allah ya sauka haka ba daidai bane abin da suke Eh? ran juma'a eh kafin an fide da kuma ka ba daidai bane yana magana cewa ran juma'a kafin liman ya fito sai ga mutane suna ta karatu suna daga murya wannan bai jin wannan bai jin alhali manzo Allah ya hana ba daidai bane ran juma'a za ka yi karatun qur'ani kai a zuciyarka bi ma'ana kai a boye wancan ma ya boye ba tare da kai kai disturbing din wani ba ba tare da wani ya disturbing ɗinka ba cikin kai mai muktasar kalli ma littafi na malikin cewa yan mutu na karatun kwayar da fili a masallaci ce a fitar da shi a kore shi a fitar da shi saboda zai ta shuwi shi zai yi disabin ɗin sauran mutane masu wani zai zo ɗan yi filansa wani ma zai karatun kurani irin ka to ka ɗaga sautin ka yana jin naka ko ma ji alallahu da rajulin min ni fi jofi ba da ka sa masa zuciya biyu awo Allah ya ba a wani kuma tambayar cewa mutum ne yake da haƙƙinsa na albashi a wajen gwamnati amma kuma ba a bashi ba har na wajen watanni kuma ana son sai ya bada wani abu kafin a bashi idan ya bayar yana da laifi to a wajen imamu shafi bai da laifi imamu shafi ce idan akwai wani haƙƙinka da aka danne maka aka ce ba za ka bayar ba sai ka bada cin hanci ya ce in ka tabbatar haƙƙinka ne sai ka bayar la'anan tana kan wadda ya danne maka haƙƙi amma ka bada cin hanci ne don a baka wani haƙƙi wanda ba naka ba ko kai wani zalunci a ruba maka asiri ko kai wata barna a ruba maka asiri to wannan da kai da wanda haka duk kun shiga cikin la'ana amma ga wani haƙƙin ka ne wani azzalimi ya danne maka ka ba shi cin hanci don ya sake maka wannan imamu shafi yana cewa la'anan bai shiga ba na'am Allahu alam ya lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai gobe Allah ya kai